أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين هنا رقم الله سبحانه وتعالى يترقى da ya karɓa mana الخير ka gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma inda muke roƙon Allah subhanahu wataala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah muna nan dai a suratul al-an'am za mu tashi a bayan aya biyu na jiya ko da aka karanta za mu tashi aya ta goma sha ɗari da sha uku ɗari da sha hudu ko? ɗari da sha hudu bismillah a fagairar بسم أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك وتمت كلمة ربك صدقا وعلا

ya wa annabinsa Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a matsayin rarrashi a gare shi, domin ka tura ɗan saƙo kai ka kira wani mutum da ka yadda da shi ka amince da shi, ka tura shi saƙo gun waɗansu su je su wulaƙanta shi, sai ka ji tamkar kai aka wulaƙanta. Kuma wannan ɗan saƙon naka dole idan ya dawo misali ko da yake babu dole a wajen Allah amma mu a matsayinmu na mutane in ka tura wani waje ya wakilce ka a matsayin sako ya idar da sakonka aka wulakanta shi yana bukata ka kira shi kararrashe rarrashe shi ka ce yi hakuri kaza kaza kaza yanda zaka kwantar masa da hankali haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya aiko shi ya zabe shi ya yadda da shi ya ba shi saƙo ya kai wa al'umma mutane kenan bayinsa to su je kafirai su wulaƙanta shi su gasa masa maganganu su ce shi mahaukaci ne shi mawaki ne shi boka ne shi ɗan sihiri ne su ci mutunci su bigi waɗansu annaba masu kashe ma waɗansu to kaga irin wannan sai da rarrashi ana yi din ana rarrashin ɗan saƙon ana yin shi ana rarrashin shi a ce kai haƙuri kai hakuri? sai Allah ya ce wata zalika ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanda waɗannan kafiran suke musunka suke ƙaryata ka suke jifanka da maganganu da laƙabi kala-kala su ce mawaƙi ɗan sihiri a maƙaryaci kawo mana hujja mana in ka isa kaza kaza su yi taɓatanci a gare shi da ya ce wa kazalika yanda kaga waɗannan maƙiyan naka cikin al'ummanka to haka nan ma ja'alna li kulli nabiyyin aduwan haka nan ma kowane annabi ba wai kai kadai bane kanka kawai aka fara wulaƙantawa? ba kai ka fara ganin a makiya ba a'a duk annabawan da na aika kafin kai sun gamu da makiya irin naka dinnan kuma su ma an wulaƙanta su an gaggasa musu maganganu an karyata su an fada an kago um, uh, musu laƙabi kala-kala saboda haka ka yi haƙuri ya muhammad ba kai kaɗai ba ne farau a'a wanda suka gabace ka duk sun gamu da irin wannan challenges ɗin wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin ay kama ja'alna laka aduwan minal insi wal jinni fi ummatika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinni suma ina fata an ga domin annabi ana aiko shi zuwa ga mutane da aljanu zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka aiko shi ba mutane kawai bane har aljanu wa isarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-qur'an an saukar da suratul jinni gaba daya fa qalu amanna bi rabbina duka sun yi imani to yanda a cikin mutane akwai masoya annabin nan wanda suke bin shi su yi imani da shi to haka nan ma akwai cikin shaidanu aljanu wanda suke imani da annabin nan su ma suna bin suna bin tafarkinsa suna masa da'a yanda akwai cikin mutane akwai makiya annabi din su ma a cikin shaidanu aljanu akwai su ma makiya annabi din yanda akwai kafirai a cikin mutane akwai su a cikin aljanu munafikai cikin mutane akwai su a cikin aljanu mushrikai cikin mutane akwai su cikin aljanu mumunai cikin mutane akwai su a cikin aljanu ya ce haka da ya rasulallah ya muhammad muka sanya kowane annabi aduwan makiya daga cikin shayatinul insi shaidanun mutane wal jinni da shaidanun aljanu yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura su shedanun mutane ɗinnan da shedanun aljanu suna da good communication suna da me suna yi wa juna suna suna akwai suna saduwa da juna wajen makirce makirce da kullawa masu wa'azi makirci da kullawa mumunai makirci da kullawa annabawa yan sakon Allah makirci yanzu boka da makiyin Allah ai shedani to yana da communicating da aljanu yanzu ya tura ma wani annabi a abun nan ko malami ko mai da'awa a tura masa aljanu a hada a binne. Ai binne nan a binne can a binne can a ce a lalata shi abin ni shi ai da shedanu suke communicating manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masa sihiri kuma ya kama shi an masa sihiri kuma ya kama shi sai dai Allah ya nuna inda wajen yake an je an tona an bata an bata sihirin shine dalilin saukar masa da falaki da nasi ya rika karanta su yana shafawa a jiki to su shaidanun mutane da shaidanun aljanu akwai good communication waɗansu tim ne suna haɗa kansu yadda za a rubuta musuluncin nan su haɗa kansu yadda za a hana wa'azi su haɗa kansu wajen cutar da masu isar da sakon Allah fal qawli ghururan suna tura mutane maganganu su shedanu su rika dictate wa mutane na, shedanun mutane maganganu ayi kaza a hada kaza da kaza da kaza su su turawa su shedanu su create din wannan su turawa bokaye su kuma bokaye sai su karba sai ka ji waɗansu maganganu a baka waɗansu maganganu wai ka rika maimaita su in kana maimaita su aljani zai sauka ya faɗa maka bukatu kwanaki mun karanta irin takardun ka kash kashkashkahum kashkashkashkahum kahum kahum kashkash irin waɗansu kalmomi a yi fomin waɗansu letters a yi hatimi da shi a ce kaje kai ta maimaita su su ba larabci ba su ba hausa ba su ba kanuri ba su ba turanci ba su ba fullanci ba ka rasa irin yaren to yaren aljanu ne sai a rubuta su a ce ka rika maimaita wannan kafa dubu kaza za ka ga wani abu ya fito kar ka ji tsoro eh ko kuma laƙani ne na kaza laƙani ne na kaza littattafan duka suna nan irin na wannan sihiri ɗin fi suna jefa musu zukhrufal qawli gurur waɗansu surkulle maganganu na surkulle haka gururan wanda aka ba kuma haka ji shi kuma yana jin kanshi wani abu yana da laƙani sai ka ji ya ruɗu ya zama to kawai mu ba ma takwa saboda yana gadara yana da waɗansu laƙuna a ta kyale shi da Allah wannan za mu zauna mu magance su ai kawai kiro wani da wani kai a karanta hatimi kaza ka ga yana wani yana wani boston yana wani alfahari da takama shi yana da wani lakanin da zai iya take ka za a iya tada malami za a hiya hada wannan da'awar za a hana ta kace abin ne kaza abin ne kaza a alalata wannan masallacin da za a ce za a gina masallaci a kaza na sunna ko na yada musulunci a tada wajen kawai kaga gururan yana ji da kansa kawai su ma suna ji da kansu Allah ce walau Allahu da Allah ce da na ga dama ma fa'aluhu da ba su aikata irin wannan ba da ba su kama wannan hanyar ba fadharhum ka kyale su kawai ya Muhammad sallasa wa ma yaftaruna da kirkire-kirkiren da suke na maganganu na wani surkulle duk ka kyale su kawai suna yin haka ne wani tasgha ilaihi afidatul ladina layu yu'minuna bil akhirah suna yi irin wannan surkullen ne su bokaye da su waɗannan shedanun aljanu suna yi ne domin wanda ba sa imani da Allah su rika yadda da su su rika zuwa suna karban lankuna. domin mara imani da Allah ne zai yake zuwa gun waɗannan mutane mara imani da Allah sai su e su ɗin su e su ɗin. wanda la yu'minu suna so su karkatar da hankula da zukatan wanda ba su imani da Allah su rika sauraron su amma mai imani da Allah kam ai ayoyin Qur'ani ne kawai da hadisan manzon Allah kawai shine abin sauraron sa ai eh? to su din nan kullun suna yi ne don su karkatar da afidatul ladina la yu'minuna bil akhirah wal yardahu domin su yarda da abin da suke faɗa musu Allah ya ce su je din wal yaktarifu ma hum muktarifun su je su yi ta girban abin da suke girba na zunubai su je ka gaya musu ya Muhammad yanzu duk adalcin Allah nan da kuma irin ayyukan da Allah ya yi na halittar sammai da ƙasai da saukar da ruwa da saukar da alkur'ani da irin abubuwa da Allah ya ta lissafa cewa shi ya yi su shi ya yi su yanzu duk da haka wai musuluncin nan da alkur'anin nan wai bai ishi mutanen ne su zamanto musu abin riko abun hukunci a tsakaninsu ba wai afa gaira afa gairan lahi abtari hakaman yanzu wai wani Allah ne suke nema su rike hukuncinsa su rike su bar Allah duk gatan da Allah nan ya musu duk bayanin ayoyin nan da Allah ya musu duk da ƙur'anin nan da aka saukar amma duk da haka wai su afa ghairan lahi abtazi hakaman wai su ne za su jani ni umbi nasu umbi wani Allah umbi hukuncin wani Allah umbar na Allah wa huwa alladhi anzala ilaykumul kitaba mufassalan alhalin Allah nan shi ya saukar muku da littafi gashi nan ya bayyana muku komai daki daki daki a cikin alkur'ani nan ba abinda aka boye abinda ya shafi rayuwanka yanda rayuwar duniyanka za ta yi kyau an bayyana maka shi daki daki mufassalan yanda lahiranka za ta yi kyau an bayyana maka shi daki daki daki daki mufassalan gashi amma duk da haka wai kafiran na wai suna kokari wai su ja ka kai musulmi ka bar na Allah wai ka bi nasu Allah ce su ɗin inda suke nan kafiran nan yahudawa da kiristocin nan wallazina humul kitaba su da muka ba su littafi ay alamuna su sun san har can cikin zukatansu cewa annahu munazzalun min rabbika qur'anin nan an saukar da shi ne daga Allah su sun sani a ina mind din su da suna karyata qur'anin nan yahuda da kristoci ahlul kitabi da muka ba su littafi ko da suna karyata shi a fili su sun san in su kadai a can cikin zukatansu sun san alkur'ani nan daga Allah domin ya gagare su ya gagare su Allah ya challenge nasu in ba daga Allah ba su kawo sura irin na alkur'ani ko da daya fatu bi suratin sura daya sun kasa ashiru suwarin su kawo surori goma sun kasa Allah ce to in sun kasa su haɗu mana su da aljanu wallah wai nista ma'atil jinnu wal insu ala an ya'ati bi mithli hadha alqur'ani la tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira Allah ce idan su yan adam ɗin sun gama su je su haɗu da aljanu mana su haɗa ƙarfi da ƙarfe da fawa da aljanu su yi producing irin wannan alkur'anin mana in za su iya sannan abu na biyu Allah ya ce walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathiran da qur'anin nan ba daga wajen Allah bane da sun samu sabani da yawa kamar yanda littattafan su version version version din nan yake da sabani wannan bible ya saba ma wannan wancan ya saba ma wannan wannan ya saba wannan wannan version din ya saba ma wancan haka na injil a taura din nan duka sun saba to da wannan ba daga wajen Allah bane da sun same shi shi ma Qur'anin irin littattafan su din wannan ya saba ma wannan wannan ya saba ma wancan to su din suna tabbata sun tabbata sun yi imani a cikin zukatansu ko da kun ga suna faɗa da musulunci nan da alqur'ani nan suna karyata shi Allah ya ce su sun san a can cikin zukatansu Qur'anin da gaske ne Qur'anin da gaske ne Qur'anin da gaske ne kawai haka za ka tara yanda suke hasadan cewa ai in suka miƙa wuya suka yi imani da alkur'ani su yahuda fa sun zo under arab su a gani su sun zo ƙarƙashin larabawa yanzu laraba ne sama da su haka suke gani kamar yadda yanzu a ƙasar nan in ka musulunta a ce ka koma hausa ka zamanto hausa ko fulani shi kenan hikem hausa man bi ma'ana a waɗansu jiwon na kudu in ka musulunta a ce ka koma hausa man to wani sa'in suna gani suya za a yi su a ce sun koma ƙarƙashin hausa ma wai kamar in sun musulunta sun miƙa wuya sun koma ƙarƙashinsu alhali kuma addinin nan na Allah ne Allah yana cewa inna akramakum indallahi atqakum wanda ya fi ku a wajen Allah shi ya fi tsoron Allah kawai ya fi tsoron Allah to Allah ya ce kunan takunanna minal mumtarin ya Muhammad kar kai dautin kada kai shakkan alqur'ani nan ka rike shi ka rabu da su duk yadda suke kokari su jawo ka wai ka bar wannan ka koma nasu kada ka yi shakkan ƙur'anin nan shi ne gaskiya shi ne tsira shi da wanda ya zo daga Allah kuma wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan Allah ya zartar da ce ƙur'anin nan shi ne dominant Allah ya zartar cewa musulunci nan shi ne musuluncin gaske Allah ya zartar cewa kai innan annabinsa ne ba yanda za su yi ƙur'anin da suka kyama Allah ya zartar cewa shine littafin da Allah ya saukar kawai na ƙarshen duniya kai ɗin da ba kwa so tammat kalimatu rabbika kalman ubangikan ta cika ta tabbatar gaskiya ta bayyana kawai sidqan wa adala cewa qur'ani nan da ba sa so da sai shi din ne ba hanyar tsira Allah ya zartar ba mai canji shi yasa Allah ce la mubaddila li kalimati duk yadda suka kyamaci alkur'anin nan Allah dai ba zai canja ba ya ce tun da sun kishi shi bari in kawo wani qur'anin nan dai shine ko su imani ko su je wuta kawai kai din nan da suke gani ba bai dace kai ba tammat kalimatu rabbika sidqan Allah ya executing ya zartar ya tabbatar kawai menene ya riga fata kaddara ta riga ne? sai su haƙura kawai musuluncin nan da suke kyama ba sa so ba sa so su ji shi tammat kalimatu rabbika Allah ya zartar kalman Allah ta tabbatar ya zartar kuma la mubaddila li kalimatihi al ba mai canja kalman Allah Islam Islam yes yes kawai Quran Quran yes yes kawai annabin nan shine kawai yes yes in baka so je ka amma banka da shi da fada da shi da kyaman shi da rejecting din shi Allah ba zai canja abun da ya tabbatar ya kaddara shi ya tabbatar ba ya ce tun da sun ƙiya Muhammad tun da sun ƙi ka to ka zo ka dawo kawai za a canja wani a tura musu eh ku zo tun da sun ƙi Qur'anin nan shi kenan a zo yanzu za a canja wani Qur'anin a kawo wani a bar wannan din da jama'a sun ƙi ko ko musulunci nan tunda an tsane shi an ba a san shi mene mene mene to a bari kawai za mu kawo wani addinin a bari Allah ya ce ba bari kalma ce ta tabbata nazartar kawai inji Allah ni ba na canja abu idan na yi shi la mubaddila li Kalimati. wa huwa samiu Allah ya ce ni mai ji ne ina jin abin da kowa yake faɗa da kafircin da jafa'in da zagon kasan da mitin da ake yi yanda za a karya musuluncin a ɓata ƙur'ani a karya manzon Allah a gama da shi a gama da musulmi Allah ce ina ji ni mai ji ne ina ji duk lokacin da ake shirya waɗannan abubuwa kuma al'alimu ina sane da inda ake mitin ɗin ake shiryawa ɗin duk na sani in ji Allah subhanahu wata ta'ala saboda haka ya ce ya muhammad bari in gaya maka wa in tuti aksara min fil ardi in tace wai majoritin mutane za ka bi inda wai majority suka karkata nan za ka karkata ka ɗauka wai aito ya za a yi ga kalli al'umman nan gabaɗe suna wannan abun? an ba shi ba ne gaskiya ya ce idan ka ce za ka bi majority majority to shi musulunci ba majority ba demokradiyya ba ne kaga ana ai mu majority ne kari da vote ko yawa ko zama aka yi ana meeting za a zartar da wani wata doka a nan a demokuraɗiyya majority ko da ra'ayinsu ɗin shirme ne wai majority in sun faɗa kawai sai a zartar to shi kuma al'adamin addinin musulunta da hujja la yastawi al wa tayyib walau a'jabaka kasaratul khabith ra'ayin banza na shirme komai yawan wanda suke da shi baya amfani ra'ayin mutum ɗaya in nan ne gaskiya yake shikenan shine zai fudda al'umma shine zai kai su ga nasara so sometimes ko musulmi mu anan sai ka ga mutum ya rudu kawai in ya ga yawan mutane sai ka kaga ya rudu kawai watakila kaga ahlus sunna yan kadan yan bid'a haka kace kai baba mu koma can facen an fi yawa ba shine Allah yake cewa ba a auna gaskiya da masu kan shiriya da yawa ba a aunawa haka haka yan tauhidi kace kai su mu kalli mu kadai mu uku kawai fa muka barge mu duk kalli yanzu duk ba mu abin nan anya mu ma mu aske ka a'a Shi ne Allah yake nuna manzo Allah sa ya daina auna majority cewa gaskiya don ya ga majority suna abu ya auna cewa su ne kan gaskiya a'a al'amarin lahira ba haka bane wa in tuti aksara man fil ardi ya Muhammad idan kace zaka biye ma majority mafi yawan wanda suke doron kasar nan to yudilluka an sabili sai sun ɓadda kai daga tafarkin Allah sai su yi diverting naka sai sun karkatar da kai gaskiya ba a sanin gaskiya ta hanyar majority ana sanin gaskiya ne ta hanyar hujja da karfin hujja in yattabi'una Allah ce domin su majority mafiya yawancin mutane in yattabi'una illa dhanna kullum abinda tunaninsu da hasashensu ya nuna musu kawai shi suke bi ba wai da hujja ba ba wai da hujja ba ina fata an gane ko la yu'rafu al-haqqu bi kasarati rijal wa innama yu'rafu al-haqqu bi quwwati adilla ba wai yawan mutane shine ke nuna hujjan abun yana da kyau ba a'a kyan abu shine karfin karfin me karfin hujja ya zama to kana da hujja Allah ce wa inhum illa yakhrusun yawancin mutane lalube kawai suke yi lalube kawai suke lalube kame kame ne kawai Na'a. inna rabbaka lalle ubangijinka ya muhammad huwa a'lamu shine yafi kowa sanin man yadhillu an sabilihi waɗanda suke bacewa daga tafarkinsa wa huwa a'lamu bil muhtadin shine yafi kowa sanin wanda suke kan shiriya ina fata an gane ko na'am to yanzu bayan an gama wannan kuma za ku ji waɗansu dokokin kuma wanda su ma suna da eh, relationship da shirka they are related to shirka shine bangaren yanke-yanke bangaren yanke-yanke yanka bakar dabba a yanka fara a yanka mai kaza a gindin kaza kar a kira sunan Allah a yi kaza a yi kaza duk Allah yana tattaro irin ayyuka da suke da alaka da shirka yake bayyana su duk musulmi kirki ya yi avoiding nasu نعم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآيات can baya da muka karanta akwai dabbobin da suka ware suka haramta wa kansu ba a ci sai Allah ya ce wa mumunai musulmai fa kulu mimma dhukira smullahi alai wato Allah yana nuna cewa su suna nuna su masu imani addinin su na bauta ma gumaka ai saboda tsaban bautan gumakansu har ma ba sa cin waɗansu dabbobi ma Allah ce imani ba shi bane ka haramta wa kanka dabba kaza kaza in kai mai imani ne Allah ce fakulu mimma zukira smullahi alai ku ci dukkan nama ko dabban da aka ambaci sunan Allah yayin yanka ta aka ce bismillahi Allahu akbar duk dabban da kuka san an ambaci sunan Allah yayin yanka ta Allah ya ce ku ci in kuntum bi ayatihi mu'minin inda har kun kasance ku masu imani ne da ayoyin Allah dabban da aka yanka haka aka ce bismillah Allah aka ambaci sunan Allah ko dabban da yayin da ka aika karen farauta ka cinna shi kace cuf kace bismillah ka sake shi yaje ya kashe abun ko da bai da rai an ambaci sunan Allah yayin da aka sake karen ko wannan abun farauta ko kuma wanda aka kama aka yanka aka ce bismillahi Allahu akbar ko bismillahi Allahu akbar aka cinna kare duk Allah ya ce ku ci an ambaci sunan Allah akai ku ci ku mumunai ina fata an gane ko ku ci ku mumunai wa malakum Allah ci ah me zai hana ku na ba za ku ci Allah ta akulu min ma zikira smullahi alai me zai hana ku ba za ku ci yankan dabban da aka ambaci sunan Allah akanta wayal kuma alhalin wa qad fassala lakum ma harrama alaikum alhalin Allah ya bayyana muku irin naman da ya haramta muku dalla dalla a can idan muka koma baya suratu ali imran ko <coughs> a can baya Allah ce hurrimat alaikumul maitatu والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والنطيهة وما أكل الصبع وما ذبيها على النسب وأن, وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم أهل لكم آآ آآ اليوم أكملت لكم دينكم كو وأتممت عليكم هذا ميسا الله يقول ba za ku ci dabba naman dabban da aka ambaci sunanta ba ta ya za a ku haramta wa kanku cin waɗansu dabbobin wal kuma ni Allah na listin muku irin dabbobin da na haramta na ce karku ci ai da a clearly na bayyana su na kawo su in details na yi listin ɗinsu ta ya za a wani ya zago ya ce ya haramta maka cin nama kaza na dabba kaza alhalin ni kuma ba sa cikin waɗancan da na haramta maka kai ka yadda ya haramta maka me yasa wa qad fassala lakum ma harrama illa ma ilai sai dai dabban da kawai ji Allah wato don ku kwace rayuwanku don tsira da rai tsira da rai shine a misali eh, faman khafa min musin janafan abun wannan eh, ciki wannan suran eh, menene mutumin da ya ya shiga hali na yunwa ba abinci kusa na'am na'am faman turra fi maqmasatin ghayra mutajanifin li ko wala junaha fala ithma alaihi ko wanda ya shiga wani irin condition wani irin yanayi wani irin rayuwa ba abinci halin tafiya ne ba abinci ya nemi abinci babu kuma zai mutu to Allah ce nan ne na halatta masa ya ci waɗancan na haram ɗin in ka samu mushin ka ci don ka rayu nan kuma in ka ƙi ci ɗin ka ci a ah, haramun ne ka mutu Allah zai kama ka kuma da laifin ka kashe kanka in ka samu lahamul khinziri ɗin ka ci yawa saboda yanzu ka shiga wani yanayi za ka mutu babu abinci in ka lalumo duk ɗaya daga cikin waɗannan da Allah ya haramta maka ɗin ka ci to ya kuma wani zai zo ya diktetin maka waɗansu dabbobin ya ce banda wannan banda wannan banda wannan alhalin ba sa cikin jerin sunayen dabbobin da na ce ci kai ka bina shi ka haramta wa kanka hmm? Allah ce wa inna kathiran ina tabbatar mu kun ga majority mutane in ji Allah kun ga ya faɗi majority eh can yace wa in tuti aksara man fil ardi nan kuma yace inna kathiran la yudhilluna yace mafiya yawancin mutane fa la suna bata suna bata suna sake hanya bi ahwa'ihim bisa son zuciyarsu bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba masu irin wannan ba wai wani ilimi suke karanta ko littattafai su ga hujja su bi ba no su suna bin son zuciyansu. son zuciyansu ne kawai abinda zuciyarsu ya raya musu shi suke bi kawai wa inna kathiran la yudhilluna bi ahwa'ihim bi ghairi ilmin sai Allah ce inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin al-i'tida'u shine tajawuzu hududillah kaga wanda zai kaya ce dabba kaza haram ne alhalin Allah bai haramta maka ba to ya keta hurumin Allah ta'adda hududallah ya keta hurare Allah ne kawai yake da right yace kaza halal ne kaza haram ne Allah ne kawai babu wanda yake da right da iko ya zo kawai on his own ya cewa na haramta muku kaza na halatta muku kaza domin in ka halatta wa mutane abu ko ka haramta musu ka shar'anta musu tunda ka shar'anta musu ka nuna kai ma Allah ne kenan ka zamanto mushriki domin Allah yana cewa la taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadiba innal ladina yaftaruna ala allahi alkadiba la yuflihun mata'un qalilun wa lahum azabun kada ku yadda ku sake duk da aka tambaye ku me hukuncin kaza ku ce wannan haram ne kawai me hukuncin kaza wannan halal ne ku je ku yi kawai wai don malami kar ya kunyata a gabai da ilimi a mai dariya a ci akar makalla duk girman nan naka shehi duk ana jin ka ko'ina akar makalla a tambayar ka ce baka sani to iri wannan wai kar a kunyata din sai mutu ya ce kawai to maga ya kace wannan abun yan eh, halal ne kawai bi gairi ilmi bi gairi ilmi ba wai research yayi ba ba wai bincike yayi ba ya gano halarcin shi a Qur'ani ko a hadisi ko a maganganun malamai as-salafus salih ka zo ka tambaye shi to wannan kaza ya ce haram ne kawai haram haram bi ghairi ilmi ba tare da bincike yayi ba ya samu hujja haka kawai to Allah ya ce idan kuna shaci faɗi na haram da halal kawai haka itaftaru ala Allah alkadhiba wa tarahi kun kirkiri ƙarya kun danganta ga Allah kun keta hurumin Allah kun keta haddin Allah shi kuma Allah ya ce inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin ladina ta'addawna hududallah ka shiga hurumin Allah ka halatta mutane abu ba Allah bane haramta ya halatta shi ko ka haramta musu abu wanda ba Allah bane ya haramta ka shiga gonan Allah Allah rufa mana asiri to haka mushrikai suke zama kawai sai su rika sa dokoki wannan dabban haram ne kar a ci ƴaƴanka nawa bakwai to a batta haka wancan kuma ba ƴaƴa maza nawa ta haifa kaza da ce to a daina hawanta a daina noma da ita a sake ta wa gunki nan kuma fa a a ce ai ta yi mushe sai a ce to wannan mafi fi butuni hadhihi al'ami khalisatun li dhukurina wa muharramun ala inatina wa in kuma ta fahum fihi sawa haka su mazan sai su ce ta wannan dabbar da ta mutu tana da ɗaɗin nan ko kuma tana da da kaza wannan su maza ne kawai suke cin irin wannan naman in an yanka maza ne kawai an haramta wa mata wancan kuma fa ai mushe ta yi ya ce to da maza da mata yanzu suna haɗaka a nan ba za a ce mata zalla ba ne Allah ce ta ya za a yi mutane suna dikteti musu halatta abu ku bi su haramta ku bi ina fata an gane ko to Allah maɗaukacin sarki ce wannan duk ba shi yake gwada kuna da imani ba a'a imani na gaske shine wa zaru zahiral ithmi kawai ku barbarna na zahiri wa batinahu da na Shi shine imani shine imani ba wai imani bane ka ce mutane a ci wannan dabban wancan kar a ci wannan akan ba shi ne imani imani shine ku bar ƙarya ku bar zahiral ismi wa batinahu inji Allah Inna ladina yaksibuna al isma waɗanda suke aikato suke ƙirƙiro kararrai suke aikata zunubai sayujzauna bima kanu yaqtarifun Allah zai sakanta musu da sakamakon kirkire-kirkiren nan nasu da suke na ƙarya a gobe kiyama wala ta ta'kulu mimma lam yuzkar a alai Allah ya ce wa mummunai musulmai kada ku yadda ku ci duk wata dabban da aka yanka wanda ba a ambaci sunan Allah a kai ba wa hula fiskun, sabo ne babba saba wa Allah ne cin naman dabban da ba a ambaci sunan Allah ba irin dabban da za a kira ya damdama ya ilu ya harka ya ilu ya a kira sunan shedanu a yanka ba sunan Allah ba kar a ci dabban da za a yanka ta haka siddan a ci a'a irin wannan dabban ita ba a fuskantar da ita alƙibla e ita kudu take kallo yanda za ka san dabbobi na menene na na dictations na boka yake a ce wannan a ita gabas ba ta kallon gabas wannan kuma sai baka kuma a yanka ta a tsaye haka kaman kaza a ce sai ja sai mai roɗi-roɗi sai mai kaza a kira sunan waɗansu ko a ƙayyade inda za a yanka ta a ce dole sai gindin tsamiya in an yanka a ko'ina bai yi ba wa ya halicci farar dabban wa ya halicci jan wa ya halicci bakar to ta ya za a yi ka ba Allah ce shi baya so sai baka bai son fara ha in ka ji wannan bokaye ne in ka ji wannan bokaye ne masu sihiri to wannan aya tana da dalilin sauka shi yasa Allah ce wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum sun zo sun samu musulmi su yahudawa da mushirikan larabawa ma suka ce kun ce kar a ci mushe musulmai suka ce eh suna hira kar a ci mushe e kuka ce sai wanda kuka yanka shine halal e wanda ta mutu ita kuma haram musulmai suka ce eh ni kan dabba idan ta mutu ta yi mushewa ya kashe ta musulmai suka ce Allah wanda kuka yanka kuma wa ya kashe ku kuka mu muka yanka sai suka ce to wanda Allah ya kashe shine haram kenan wanda ku kuma kuka yanka shine halal ku yi wa kanku adalci ba ku fifita kanku kan Allah ba kenan wanda kuka yanka ta mutu ita ce halal wanda kuma Allah ne ya kashe ta can gefe ita ce haram to sai abun ya so ya dan abun nan ya so ya dan rikita musu waɗansu shine Allah ya ce ina ƙara tabbatar muku kada ku ci dai abinda ba a ambaci sunan Allah a kai ba da wanda ta yi mushe Allah ce ina jaddada muku wannan babban laifi ne saba mun ne wannan maganar da suka kawo muku wa inna shayatina shedanu ne la yuhuna ila awliyaihim suna zuwa suna dictating musu aljanu da shedanu suke dictating musu irin kalmomin da za su rika faɗa suna jayayya da ku domin su sanya sanya muku shakka a cikin imani su ja ku zuwa gare su liyujadilukum wa in ata'tumuhum in kuka kuskura kuka biye musu akan wannan ra'ayin abinda Allah ya kashe shine haram ko kuma wanda kuka kashe shine halal ko kun fifita kanku sama da Allah kun kaskanta Allah Allah ce in kun bi su a wannan theory din to innakum la mushrikun Allah ce kun zama to mushrikai kada ku biye musu ku kafe ku kafe a haka ina fata an gane ko to za mu dakata a nan in Allah ya tsawaita rai ya nuna baɗi sai mu tashi awa man kana maitan fa ahyainahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha kadhalika zuyina lil kafirina ma kanu ya'malu sai asa alama eh ramadan in 2017 ya tsaya anan da na 1438 in ina nan to sai mu dora in bana nan ku nuna ma wanda zai zo nan za a tashi da fata Allah ubangi ya samu cika da imani alhamdulillah sai sai bayanai da dan abubuwa da na rubuto mana da farko dai alhamdulillah في رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله الذي أنعم علينا بالإسلام وهدانا إلى صراط مستقيم وهدانا إلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهدانا إلى صيام رمضان وقيام لياليه وهدانا إلى الخير كله wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun muna gode wa Allah bisa ni'imar musulunci da ya mana kun ga wannan musuluncin da muke ciki babu wata ni'ima sama da shi ni'ima ba ita bane kana da kobo a'a ni'iman kana dare da Allah ni'iman kana musulmi yafi kowace irin ni'ima daga cikin ni'iman musuluncin nan muna gode wa Allah da ya shiryar da mu akan tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da bin sunnansa da bin tsantsan sunansa, da tsayawa inda ya tsaye da mu da hannuwa a inda ya hane mu alhamdulillahi sannan muna gode masa da ya azirta mu da yin azumin watan ramadan da kuma tsayuwansa tsayuwan dare da azimtansa da rana kun ga alkhairi nan da yake cikin wannan watan na buɗe ƙofofin aljannan nan da kulle ƙofofin wuta da ɗaure shaidanu da ninninka ayyuka to wallahi wallahi wanda ba musulmi ba bayi da lada daidai da kwayan zarra a cikinsu duk abin da Allah ya tara na albarkan wannan watan na musulmi ne ya haramta shi ga duk wanda ba musulmi ba daren lailatul qadari na musulmi ne kawai tsayuwan daren nan na musulmi ne kawai azumin nan na musulmi ne kawai kofofin aljanna na musulmi ne kawai aka buɗewa wanda ya imani da alkur'anin nan kofofin wutan don musulmi aka rufe su to saboda haka mu gode wa Allah subhanahu bisa wannan ni'ima abu na biyu ina mai miƙa godiya da ƙaddarawa da darajawa ga kwamitin wannan masallacin wanda ba sa wato abin nan kullum fa'itashinsu ya za a yi a yi watan ramadana cikin jin daɗi da walwala a yi tafsiri a yi salloli ya za a yi a samar da man janareto ga sunan janareto guda biyu standby ina jin idan aka ɗauke wuta dai ba a second uku ba tare da an kunna janareto ba kuma dare da rana kuma kowa ya san yadda mai yake tsada a yanzu da bakin mai da gas da yadda abin nan amma ga janareto guda biyu aka aji da 'yan uwa na waje masu kawo mai waɗansu har yau suna ɓoye sunansu ba mu wasan da su ba to da na wajen da masu sa sisi a nan domin a samu zama a ji walwala a ji daɗin zaman tafsirin nan a zauna a masallaci da AC ko ina sai an yi sabisin nasu a gyara fankoki a sa blok a kyautata tsaro na dukiyar mutane a sa ɗan hizba ko ina su kula da motoci su sa ido a ko ina ɓangaren maza da mata to gaskiya masu wannan aikin ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi sakanta ma wannan kwamitin masallaci gaba ɗayansu Allah ya yi wa dukiyansu albarka ya yi wa iyalansu albarka da ƴaƴansu Allah uban ya gafarta magabatansu gaba ɗaya da duk wani mai da guduma a wannan wajen Allah uban ya saka musu da alkhairi Allah ya kada ya gajiyar da su akan wannan ayyuka na alkhairi sannan kuma har ila yau abu na gaba muna mika godiya na musamman ga masu hali da masu dukiya daga cikinsu akwai masu kawo duk wani taimako da ake a nan daga waje ba sai an faɗi sunansu ba tun da Allah ya san da su sannan kuma da masu ɗaukar nauyin tafsiri a wurare daban-daban ba a almanar kawai ba masallatai daban-daban-daban a nan kaduna da jihohin arewa da dukkan najeriya har da ƙasashe duk inda musulmi ke mai dukiya mai sa kwaban shi domin yaga an karanta littafin Allah wa al'umma a fayyace musu a bayyana musu abinda ke halal a ciki abinda ke haram a ciki domin su guji wuta su koma wa Allah su guji shaidan su koma ma Allah su kubuta daga wuta su koma aljanna Allah ubangi ya saka musu da alkhairi Allah yi dukiyoyin dukiyoyinsu albarka Allah yi wa dukiyoyinsu albarka ya nininka musu suma muna roƙon Allah kada ya gajiyar da su suna nan da yawa ba sai mu ambaci sunansu ba amma dai ga kaɗan daga ciki akwai ASD Motors musamman na nan masallacin Allah saka masa da alkhairi shekara da shekaru baya gazawa sannan kuma har ila yau akwai senator abun tsohon senator ahmad makarfi wanda ya dauki bangaren liberty gaba daya Allah ubangi ya saka masa da alkhairi akwai wani alhaji mai azman azman airline shi a Kano yake ban san shi ba ban taba ganin shi ba ya turo kai yace a dauki na nan gaba daya ya dauki nauyi a rika sa NTA gaba daya sannan akwai wanda suka dauki na TV Africa mun san sama da miliyoyi ake biya na TV Africa saboda shi yana nuna duk duniya ne sannan akwai kuma bangaren radio a, a da bangaren TV gaba daya akwai wanda suka dauki nauyin waɗannan wanda waɗansu har ga Allah ban san sunayensu ba tunda mutum ba zuwa yake ya tsuguna gaban wane ya ce don Allah wane a ɗauki nauyin tafsiri na a nuna ba wanda yake zuwa su ne suke turo a yi Allah ubin ya saka musu da alkhairi akwai kuma shi kuma abin nan shugaban libati din alhaji ah, ahmad tijjani lamaran Allah ubin ya saka masa da alkhairi ah, su ma yan uwa masu kemarori ga sunan masu kullowa daban-daban akwai ni injiniya ah, inda menene eh, shu'aibu shi ma yana turawa ga kemaran shi ta wannan bangare Allah ubin ya saka musu da alkhairi a sannan ɓangaren malamanmu wanda suke ta faɗi tashi a watan azumin kullum kowane masallaci kaje za ka samu malamai manyan malamanmu masu albarka da abokanan karatu da ɗalibai mu duka da muke zama Allah ubangi ya saka musu da alkhairi wajen tsayuwa da suke dare da rana wajen ilmantar da jama'a da kuma shiryar da su da nuna musu tafarkin tsira Allah ubangi ya musu albarka gaba ɗaya Allah ya fi kurakuran da za su fito daga bakin malaman Allah ubangiji ya karbi abin da suka yi daidai ya yafe abin da suka yi kuskure sannan yan jarida da yan kyamara su ma ba a bar su a baya ba Allah bai iya saka musu da alkhairi bayan masu daukan tafsiri akwai masu zuwa su dauki ya ake buɗe baki malam ya ake suhur ya zakkan fidda kai ya ake sallan idi menene itikafi suna zuwa lokuta daban-daban suna ɗauka suna watsa wa al'umma da masu ɗaukan nauyin wannan ɗin da masu yaɗawa da su masu kyamaran duka Allah ubangi ya haɗa mu alada abu na biyar akwai jami'an tsaronmu wanda waɗansu an san su a fili waɗansu ba a san su ba suna zuwa nan dare da rana suna zuwa lokacin tafsir suna zuwa lokacin salloli biyar din nan suna zuwa lokacin tarawihi suna zuwa lokacin tahajjudi har a gama suna nan akwai wanda ba a ganin su ba wai don aljanu bane ba fa a'a suna nan ba sa sa uniform akwai wanda kuma suna sa uniform din to daga sojojinmu da shugabansu har kasa 'yan sanda da shugabansu har ss sama kasa da shugabansu har mobile police har 'yan civil defense da shugabanninsu na jihohi da na ƙasa da duk wani mai sa kaki musamman ma 'yan agajinmu suna ciki 'yan hizba suna ciki wanda su kuma ba hukuma bane ta turo su ba kuma albashi bane ake basu voluntarily suke zuwa suna ba da gudunmawansu za ka gansu a waje lokacin da ake sallah a jikin motoci waɗansu suna tsara sau waɗansu suna daidaitawa a cikin abin nan kowane ɓangare za ka same su Allah bayyana musu albarka gaba ɗaya ya Allah na roƙe ka duk waɗannan da na kirga kada ka sa akwai taɓaɓɓe a ciki duk ka karɓa mana ya Allah bayan haka nasiha ta yi ita ce muhimmancin neman ilimin musulunci nan wallahi tallahi mu tashi mu zage dantse mu nemi addini ilimin addinin musulunci mu nemi ilimin sanin Allah challenges na duniya yanzu ya canja ba challenges na kudi bane no yanzu challenges ɗin da suke fuskantar al'ummar musulmi a sace maka imani ko a gurɓata maka imani a rikita ka a barka ko a jona ka in wani abu ya same ka musiba da bala'i ka rika kiran wani shehi a raba ka da Allah ko a jona ka da musiban da in ta same ka ka rika kiran Husaini ko ka rika kiran ya Ali abun mamaki sai bala'i da musiba zai same ka a dora ka akan wannan tafarki a ce ga wanda zaka kira mu kuma mun san a cikin alqur'ani Allah ce alladina idza asabatuhum musibatu me suke cewa qalu inna lillahi kawai wa inna ilaihi raji'un da masu kiran ya shaihi da masu kiran ya husain da masu kiran ya ali da masu kiran ya allah allah ya ce wanda suke ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ce ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ula'ika humul muhtadun Allah ce waɗannan sune kan shirya. masu kira na ni Allah in musiba da bala'i ya same su su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da masu cewa in jesus jesus za ka ga waɗansu duk sun bar kiran Allah jesus in sun ga abu in hatsari ya zo jesus in abu ya same su jesus kaga an bar Allah waɗansu jesus suke kira waɗansu uzairu waɗansu shaihi waɗansu ya ali waɗansu ya ka kaga Allah ce duk waɗannan ba sa kan shirya da masu cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ce waɗannan alaihim salawatun min rabbihim akwai waɗansu merit salawatun in plural form Allah ya kawo su bai ce salatun ba salawatun salawatun suna da waɗansu daraja da mukami da matsayi wanda ba sa kirguwa a wajen Allah sannan Allah ya ce ula'ika waɗannan in particular humul muhtadun su ne kan shirya amma masu kiran wani Allah to wallahi ba sa kan shirya to yau yakin aqida ake yi a raba ka da aqida a jona ka da wannan a ja aqidan ka a jona ka da wannan in kace sai karatun boko kawai zaka koya wa danka karatun boko shine rayuwa shine komai in mutum bai da garkuwa na addinin musulunci nan ka bashi immunity ya zamanto yana da garkuwa in ya karanta boko mai ya zamanto yana da garkuwa na aqidan musulunci in ba haka ba sai ya gama ya kai digiri din fa wani wanda bai ko abc din ba ya zo ya canja mai ra'ayi cikin wata ɗaya ya ɗauko certificate ɗin ya zo har gabanka baba kai kai sponsorin ina na yi karatu a london ko na karanta kaza injiniya ko na gama abu ko kaza kaza to ga certificate ɗin na kekkece kafurci a gabanka zai yaga a gaban ka zai yanka an canja shi akida akida ta an canja masa akida har ya bijira duk abin da kai ta daukan bashi kana abin nan ya rika ganin kamar kafiri kafiri kai uban da ka haife shi wallahi an canja mai akida an an sanya mai wani ra'ayi bai da protection bai da garkuwa da za ta kare shi daga virus na mummunan akida sai ya koma ya tare karkashin wani can kato ba a san da shi ba yayi ta mai hidima da da shi bai maka kai da ka haife shi ba kai gatan da ka nuna mai ma ɗauko mai mai guga da mai wanke kai a gida har da direba da zai kai shi school don ya zauna ya karatu har da cook a gida ka ɗauka mai amma wallahi idan aka gurɓata masa aƙida, sai shi ya je shi ne mai bauta ma wani ya masa wanki ya masa aiki kuma a dake shi a ce za a kashe shi a intimidating nashi ya rika ganin ka kai ba musulmi musulmi bane in kai wasa ya ja dukkan nan shi su bi shi wallahi a barka haka kawai to amma mu yi karatun musulunci protection ne kariya ne kariya ne daga irin waɗan miyagun malamai masu gurɓatacciyar akida kariya ce daga mummunan akida kariya ce daga azaban kabari kariya ce daga rayuwar duniya kariya ce daga wutan jahannama in ka ba mutum ilimin addinin musulunci duk abinda za ka yi wa ɗanka ko abinda za ka yi wa kanka na adalci na burgewa shine ka mutu ka ganka a aljanna shine ka yi wa ɗanka gata ta ya za ya ganshi aljanna ka ga kanka aljanna shine ka san musulunci nan ka karanta shi ba ce wani boko haram bane ba a ce karanta wani bangare haram ba ne amma mutum fa ya samu yana da garkuwa muna gani idan wani ciwo zai taso yanzu tun yanzu ake bin mutane ana musu immunization ana ba su abin ana musu alluran rigakafi tun ciwon bai zo ba to akwai virus mai cinye aƙidan mutum akwai virus mai riddar da mutum akwai virus mai raba mutum da Allah yanzu challenges in challenges na aƙida ne duk duniya yanzu inda ta juya ke to wallahi tallahi a karanta addini a karanta addinin a tsira a nan a tsira a gobe kiyama nasiha ta kenan abu na biyu mutum ya yadda da kaddaran Allah abinda Allah ya zartar mu mutum a rayuwa rayuwa ta kan canja kana cikin daɗi da walwala da arziki Allah ya canja ya mai da kai ciki mai kunci da wahala ka yadda da abinda Allah ya zartar maka arrida bil qada'i wal qadar ka yadda mutum kada ya kuskura Allah ya jarrabe shi da talauci ya nuna shi bai yadda ba sai ya yi fashi bai yadda ba sai ya yi garkuwa da mutane bai yadda ba sai ya sai da sassan jikin mutane bai yadda ba sai ya zamanto hayaki la a rika biyan shi yana kashe mutane don ya samu kuɗi in Allah ya jarrabe ka wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi yana daga cikin pillars na al-iman kai imani da duk yanda rayuwa ta canja maka ka koma ma Allah a lokacin da kake cikin yalwa ka koma masa dai karka rabu da shi a lokacin da kake cikin kunci idza baqa rizqul yawmi fasbir ila ghadin asa nakabatu dahri anka tazulu idan rayuwa ta maka kunci a yau ka jira wata kila ko Allah zai bude maka kofan gobe kada ka yadda ka ce wai kai baka yadda Allah jarrabe ka ba don za a yi bala'i kawai wai don baka da kobo yau za a yi ta wai don baka da abinci sam mu zamanto masu yarda mu zamanto masu taimakekeniya da haɗin kai akan dukkan aikin alheri mu zamanto masu haɗin kai da taimakekeniya wajen gusar da dukkan abin da ba alheri ba kada mu yadda mu ba da haɗin kai ka ba da haɗin kai wa masu ɓarna masu sace mutane a ganka a ciki ka ba da haɗin kai wa ƙungiyar 'yan fashi ka zamanto 'yan fashi ka ba da haɗin kai cikin masu liwaɗi ka zamanto ɗan liwaɗi Allah ce wa ta'awanu alal birri wa wala ta'awanu alal ismi wal udwan mu zamanto masu haɗin kai ko mu san abin da ke mana ciwo a nan kasan musamman ma mu musulmi kullum in za mu yi magana kalmar mu ta zamanto kalma ɗaya ku daina rarraba daga ƙarshe ina kira yi wa shugabanni biyayya yi wa shugabanni biyayya yi wa shugabanni biyayya daga shugaban ƙasa da Allah ya bayar wannan mulkin da muke gani Allah yake ba ma waɗansu Allah ne yake zamo su ya ba su kai ka gwada ka fita ka ce duk duk Najeriya nan su yadda da kai har su zaɓe ka ka gwada ka ga wahala inda za ka gane Allah ne yake ba wa mutum ka gwada ka ce nima na fito a ba wani bane ya nema nima mutum ne irin shi bismillah ka fita din a yadda da kai a can a yadda da kai a can jihohi a yadda da kai anan a yadda da kai anan duka ka shahara din Za ka ga Allah ne kai yake ɗauka ya ba mu mutum wanda Allah ya ba mulki da jagoranci wani zaɓi ne na Allah da yawa bayinsa yanda yake zaɓo cikin mutane ya ba su annabci to haka shugaba in Allah ba baya daga cikin aqidan ahlus sunna fito na fito da shugaba baya daga cikin aqidan ahlus sunna zagin shugaba furta mummunan kalamai a gare su da iyalan su da 'ƴa'ƴan su baya daga cikin aqidan ahlus sunna ma wani yayi laifi ko yayi wani sako ka fito kana bayyana ci kowa ya sani kai ka san yanda kake gobe yanda zaka wayi gari gobe to shugaban kasa shugaban ka ne gwamnan jahan da kake gwamnan ka ne ciyaman ɗin local government da kake ciyaman ɗinka ne shugabanka ne abun da kansila eh, ɗinka kansila councilor duka Allah ne ba su ka musu biyayya da duk abin da yake kan alkhairi kada ka musu biyayya akan abin da ke sabon Allah zaman to mai furta kyakkyawan kalma a gare su wannan Allah ne ya yi umarni ko da Allah bai ce sai sun maka adalci zaka furta ba a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku ba su dukkan haƙoƙin da Allah ce ku ku ba su ku in sun hana ku annabi ya ce ni zai tsaya muku gaban Allah gobe kiyama ku karɓa mu to me yayi zafi me yayi zafi ba a fito na fito ba a zagin shugabanni ba a la'antar su ba a condemning din su shugaban da Allah yake baka ɗayan biyu ne ko mai maka adalci mai kokarin jin dadinka da walwalanka ka taimaka mishi da addu'a Allah ya tabbatar da shi ya kare shi ko kuma mai gana maka mai azabtar da kai hada shi da alkunuti kawai Allah annabi Musa ya ce rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan ko wa amwalan rabbana liyudillu an sabilik rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wala tattabi'ani sabila alladhina la yu'minun annabi Musa hada Allah da Fir'auna da Allah yace ya Allah na roƙe ka wannan mutumin kai ka dora mana shi kai ka bashi fawa kai ka bashi dukiya kai ka bashi kaza don yayi barna a doron kasa ya Allah mun roke ka ya Allah ka damke dukiyar da ka bashi shikenan ina fawa ya Allah ka damke zuciyar shi kar yayi imani har ranar da zai mutu Allah ce na amsa addu'anka ba wai annabi Musa ya ce wa mutanensa a fito bane a a fuskanci Fir'auna no da Allah kawai ya hada su baka da fawa bai da fawan fuskantar Fir'auna hasali ma da Allah ya tura su ya ce inni akhafu an yaqtulun yace ina tsoro kar a kashe ni annabi Musa ya yi repeating wannan word ya Allah a tura Haruna ni za a kashe ni ina jin tsoro kar ya kashe mu kar ya mana ta'addanci Allah ce ku je inni kuma asma'u wa ara ina tare da ku ina ji ina gani ba a fito na fito ba aqidan ahlus sunna bane akwai hanyoyi daban na kukuta daga sharrin shugaban da yake gana maka kai wa koma ma Allah a yi ta fada wa Allah ana addu'a amma Allah ce kuma mu. kamar yadda ya ce zan taimaka muku amma fa kuma ku natsu ku daina sabo kuma to ya kamata mu zamanto masu biyayya mu zamanto masu girmama na gaba na gaba ya rika tausayawa na ƙasa domin idan kana karanta social media za ka ga yadda mutane musulmi ke zagin malami ya zagi shugaba ya faɗa masa abin da ya ga dama ya ɗauko hoton iyalin shi ya yi postin ya ɗauko hoton ɗan shi ya yi postin ku kalli ɗan wane ku kalli hole wanda yake yi ba a tona asirin mai saɓo mala in ka gani rufewa kake man satara musliman satara hullahu fi duniya wal akhirah Allah ce ni urufa wa mutum asiri kai ka zo ka keta Allah ce sai na keta naka wallahi sai na keta naka in ka ga mutu ya yi kamar ba kai ba in dai musulmi ne ba shi ila jibi zai wata sujada da daddare wanda Allah zai yadda da ita ya yafe masa to mu zamanto masu kyautatawa masu adalci a tsakaninmu sai addu'a da za mu rika yi wa ƙasanmu a kullum da shugabanninmu a kullum da kuma society namu da ƙasashen musulmai gaba ɗaya Allah ba mu zaman lafiya da nasara Allah ya ɗaukaka addinin musulunci sama da na kafurci ya ɗaukaka sunan manzon Allah sallallahu sama da dukkan wata bidi'a Allah ya ɗaukaka musulmi Allah shirya mana matasanmu ya musu albarka da ‘yan matanmu a duk inda suke da iyayenmu da shugabanninmu da malamanmu da duk wani musulmi mai sa goshi a ƙasa ya yi wa Allah sujada ta gaskiya kuma wallahi kada mu mance da jami'an tsaronmu na wannan ƙasar wanda manzo Allah sassala ya ce duk idon da aka hana shi bacci domin tsaron rayuka da tsaron duke wannan idon ba zai ido hudu da jahannama ba suna kokari suna kokari yau masu laifi sun fi a kirga yan uwanmu da suke wannan tsaron mu rika sa su addu'a suna rasa rayukansu saboda kare rayuka suna rasa rayukansu saboda kare dukiyoyin al'umma suna rasa rayuka saboda kare mutuncin mutane sukan rasa rayukansu su bar iyali su bar ƴaƴa ƙanana mu rika roƙon Allah madaukakin sarki ya karɓi namu a shahidai ya gafarta musu ya zamanto khalifa ga iyalansu da ƴaƴansu Allahumma amin a daidai wannan lokacin muna neman gafara da afuwa ga ƴan uwa da ake zama a nan ake mu'amala a wannan watan wataƙila wata kalma ta yi tsanani ta yi kaushi da makamantansu ko kuma an yi mu'amala a sallah an tsawaita wata sujada wataƙila ko an tsawaita wani ruku'i ko an tsawaita abu na ayi hakuri duka da kyakkyaniya ne don a samu lada amma ni in akwai na yafe wallahi na san mababu na san mababu to Allah ubangiya mana muwafaka ya haɗa mu baɗi lami lafiya wanda kuma Allah ubangiji ya takaita rayuwarsu Allah ubangiji ya hada mu a darus salam Allahumma izzal islam al muslimin wa dhilla shirka al mushrikin wa dammir a'da'ana wa a'da'aka wa da'a ad-din ya qawi ya aziz ya rabbal alamin arhamar rahimin sallallahu wa sallim wa barik wa anim ala abdika habibika muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin